manhaja ta MD Films na sauke domin shege idanu idanuna wato singin singin fina-finan Hausa ne a ciki dayawa? ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma kaga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, ai kun ne na fina-finai da wakokin hausa ziryan kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga sanan dai kuna ganin ta manhajar MD films ku kuma daga google play store 好不好摘花吗？ Aliya. Da gaske wannan motar ita ce taki wasu abu sai sai miki? Maryam kenan kin ban dariya to zan miki dariya ne wallahi mutana ne da abasu sai. Tabbiza. Lallai to ubangiji Allah ya sanya alkhairi. Hmm. To zo mu shiga daga ciki domin magana da nake sani da ke. ba ta nan wajen bace mu je daga ciki zo mu je zo mu je To Aliya, na ga mota. Yaya maganar kuɗi da filaye? Nawa kika tara? Kuɗi da filaye kuma anti. kwarai kuwa to ni kuma me zan yi da su bayan mijina yana min duk abin da nake so ni ba na bukatan wani kuɗi da filaye a bas duk abin da nake so yana min abubuwa aikin ji irin shashancin kamar yadda mijinki yake da wannan kuɗin ki ce wani wai baki da komai yanzu ai kamata ya ki ringa yaga ki ringa yaga yau da gobe fa ake ji idan fa ya rasa kun taru kun rasa gaba ɗaya kinan da ki da shi ai cikin hikima ai kokari zaki ki yaga kina yaga yau kina yaga gobe ki yi kokari ki ga kema har kin samu kin kafa kanki kin zama mutum anti kin san fa namiji in ka ishe shi da kullum bani bani bani bani sane mai kake yi a rai duk ya ji baya san a'a ai babu wani tsarar ki da zai yi ba dai na san ki ba kin ga kawai idan za kokari ƙoƙari ki kafa kanki ki yi ƙoƙari ki kafa kanki idan kuma kwanciya zaki sai ki yi ta kwanciyar yan uwansa ne za su kwashe dukiyar ke ki tashi a tutar babu ni dai wannan ba shawara nake baki umarni nake baki don haka ki yi tunani sosai shikenan an gama hakan kawai da haka nake son ji an mata yar gari kokari wallahi ya ji alhamdulillah insha Allah a rizuri ya labari ina ce ko ba shakka kaga fa masu da abu da abun su wannan babu shakka karin maganar bahaushe ya ce masu abu da abun su wai dan kula da dan kula da kallon biki ya kwa zauna anan zuriya ya kai ba mu da ra'ayin shiga cikin ne nan din shi yafi dacewa da mu da fatan dai mijin naki yana nan Yana nan yanzu muka da shi ba shakka. To ki iya gaya masa muna nan muna jiran sa dan ba cikin gida muka zo shiga ba. Iya kanmu nan dan matsayin mu bai wuce nan din ba. Amma fa idan da halin haka In za a ba mu dama mu gan shi. Fari lasin wai zan ni ɗaya akwati tara. Irin wannan karelaya da irin wannan abu da take yi. duk shi ya daure mata gindin ai wannan al'amarin saboda haka lallai na yadda da bayanin ka ka duba kaga irin wannan mota shi yana can yana fafutuka ita yayi mata kafa tana zaga gari da yawo ba ta gidan goje ba ta na kaura shi ya daure mata gindin duk abin da ta ga dama wallahi ai ba zan lamunci wannan iskancin ba ka ji na gaya ma za ka ga irin tsallan da zamu da shi in hanni na haife shi a'a kin dawo na ƙarasa ne to shi ke yau dai buƙatar kitabiya kime da ni kuku a cikin gidan nan mu shiga kitchen ki ga aikin da ne kin gani din ma ba ka ba mai dia umma tana waje tana jiran ka ta ce ba za ta shigo umma kuma to me ba ta shigo ba wallahi ban san me ba na ce mata ta shigo ban sani ba dai ta ce ba za ta shigo ba ita zuli ne suna waje jazuli ka yaran ba so yake hada da mahaifiyata bari mu je amma shi ɗan namiji ka haife shi ka haifa wa duniya sun zuwa yawwa aliya ta ce mun kuna waje kun zo me yasa ba ku shiga ciki ba mu shiga ciki mu asuwa ai ba mu kai nan ba wai an ce da magi a uzu nan din nan shine yafi dacewa da mu haba umma dan Allah ya zaki ce haka ni ba dama tunda aliya ta ce mun tarif jizula aka zo na tabbata ya je ya haɗa ni da ke haɗi baka ce to me abin haɗi a ciki a abin da ya faɗa gaskiya ne yaya yaro zai taka saboda yana alfahari da ɗan uwansa ije same ka har ofis gwiwa bibi ya durƙusa ya ce ka bashi kuɗi ka nuna kai bai isa ba a wajen ka ka watsa masa ƙasa a ido ka ce ba za ka bashi ba shikenan kuma ka ce zuciya ta ce daɗi sai kuma ka ce ya haɗa mu tsakani da Allah umma dan Allah ki hakuri ba fa na hana jizulo wannan kuɗin bane kuɗin da ya tambaya ne suna da yawa kuma sannan idan ma na bashi kuɗin ba ko wani abin arziki ce zai da kuɗin nan ba cewa ya wai birthday za su je su shi da abokansa su kaɗa kuɗin su kashe kuɗin a shashancin banza da wabi umma. Hmm. al'amari ne na zamani ba zama wannan banda yasa ka sai wa matarka mota take yawo a gari saboda haka tun da kwai ce yana so har ka iya ɗauka ka ba matarka dole ne ka ɗauka ka ba ɗan uwanka duk abin da zai yi ma ya je yi mana ai ya rage nasa. to ki hakuri. yanzu ne na ba da zulu wannan kuɗi dubu ɗari biyar da tambaya shi kenan shi kenan amma da wata saboda tun da ka fara aikin nan yan uwa na ranka ta kaf ba abin da ka taɓa wani dangin mu a kan menene kaga kaka ta ce wayarta ta lalace kuma lalle ne ka sai atamfofi ka raba wa dukkan dangin mu yawa kuma sauran yan uwa da abokan arziki da aminai na kusa kowa ka ɗauki sunansa ka rubuta wanda Allah ya tsaga rabansa mai dubu goma mai dubu ashirin ka babba su shine zama lafiya yawa yadda nake so kenan shikenan kuma insha Allah zan yi yadda kika ce kai kuma kan uwa gani sai ka turo mu account number ɗinka in tura maka kuɗin ko shikenan shine dai zaman ka lafiya kuma Allah ya albarka Allah ya yaukaka Allah ya kara buɗe amma umma, na gode. Amma don Allah ki daure ki shiga cikin gidan nan. Saboda ni ba zan ji daɗi ba a ce kin zo gidana umma har cikin gidana kin ki shiga ciki. Wallahi ba ji daɗi ba. Ciki? Ina da wannan mutuncin da darajar? Wace karɓar ma za ta yi min wannan yarinyar? Jazuli, ka duba ka ga yadda yarinyar nan ta fito daga mota, tana wani karereya tana haka, tana wani ɗan mukulli. Na haifi ya sai mata mota, dole ta kaɗa min shi a fuska. Ta wuce, kuma yanzu sai mu shiga cikin gidan mu ce da ita ne me za ta ce da mu jazuli mu je kaji ji dan Allah ki ha irin wannan al'amari yarinya kina wani kareriya to wai duk aikin zamanin ne wai yanzu ya zama sa mayafi a lulluɓa kai ga mata aure ya zama wani ƙauyenci saboda ka sai mata mota sai ta yafa ɗan siririn gela a hannu tana haka da shi kamar mai karayyen hannu wai zamani lullubin ma ya gagara kaga shikenan ai da take taya wace a wacenta sai kaga maza su ne mata dan kira kai kana nan kana aikin banza insha Allah zan mata faɗa kuma za ta gyara idan dan Allah ki daure mu shiga cikin kuma ki hakuri kin da zo ne za mu shiga din sai mu shiga yi to Allah dai ya sa an yi sun kaji shi da ma fushin na ba wai yayi nisa ba ne za mu shiga mu je kaga mutum mutum ne ya samu aiki ya samu dan zuwa wajen nan da yake yi ma ya gaba Anas ba yanzu ma gama hirar da kai ba? ai gaba ɗaya tun da ya kuɗi mutumin nan kawai dai sai a hankali kawai ka duba fa gani wani irin autar halacci ne baka mai ba anas amma mutumin nan duk ya watsar da mu gaskiya dai ba shi da mutunci amma menene ne guys haka rayuwa take dama kawai ku basar salamu alaikum ana gani ya kwashi ya ni kai ga yan ba ku da dama ana nan a ta yi ne fasa wa haka nan dai ba za a dan natsu ba dan dinga dan azewa tayin ta tayin alaji gayuya ne kwana biyu ba mu haduwa ko ai ka fi kowa sanin me matsalar kai gaba ɗaya tun da kai kuɗi ko in ce ma tun da ka samu aiki duk ka watsar da mu ka je can kana ta rayuwarka normal ne gaya masa dai gaya masa kunga ba za ku gane ba wato aikin da na samu nake yi ne wallahi ba da lokacin kaina har weekend fa aiki muke yi kaga kaga ba wani fitan da za ka yi kawai ka ce ka yi sababbin ne wanda kuke aiki da su kwasa su mu ka aje mu ko ba haka bane gaskiya ne nan kake barin mu na kati ma wahala yake mana na lebo da kul din da muke siya ma yanzu ba mu da shi ba to yanzu dai na gane dai ku ya hakuri na yadda ban kyauta ba amma ku ya hakuri na san dai matsala ai labari ne babu ko kowa yanzu zan karɓa akawun ɗinsa zan samu ku dubu ɗari ɗari kowa ya je huta hakan yayi ko kai fa timina to ai kaga inda kai wannan mu sai dai mu dinga yaban ka yanzu ba wani zancen zagi ko ba haka ba a'a ga yau an ku yanzu kaga ba sai mu canza shishoshin nan ba kaga ba shishan nan da Allah na abin da nake so kai kai ne babban aboki na fara ba naka account din to amma ha ba ba yanzu zaka samu na kuɗin nan fa daddin nan gurin abona miki yanzu zan yi gashi ga gashi yanzu kowa zai ji Allah ma da yanzu kowa zai ji Allah ba ni ba ni naka Aliyah

hakan ya miki to shi kenan ka kuma binki sai mu sauri ba Aliya ina gaba gaskiya ba wai kasala ce kaɗai take damun ki ba akwai wani abu da yake damun ki me yasa ka ce haka saboda na fi kowa sanin ki na fi kowa sanin halin ki wallahi baby wani dan damuwa ne ke damuna damuwa kuma dan Allah ki gaggawa sanar da ni damuwar ki domin na miki maganin ta ai baby kullun damuwa damuwa damuwa shi yasa na gwamnati kawai in rike shi a cikin zuciyana come on Aliyah. Abbas ne fa Abbas dinki ko kin manta da Allah ki daure ki gaya mu wallahi yayi Aminu ne ya same ni ya ce min wai so yake yi wai in bashi kuɗi zai buɗe shagon kayan ba. na mai bayani bani da kuɗi ya kasa ganewa Aliya kenan a haka mutane suke wallahi kallon kuɗi suke mana kuma ko da a ce ka ce baka da kuɗin wallahi ba sa yadda. amma ka san ne kawai abin da nake ganin zai fi me zai hana a sai da mota na kawai a bashi kuɗin ya bude shagon nan ka san ba haka ba ko zai je ya ringa yada ni ya ringa ce bani da mutunci ka san halin yan uwa ya ce a sai da mota kuma idan aka sai da mota da kyakkyawa ai sai a mana dariya kawai abin da za a yi kamar nawa shi yake son jarin ya ce miki cewa ya yi wai irin miliyan uku nan saboda zai je kasar waje zai yi tsarin ba nan zai sai kayan bol ba miliyan uku ce kin san me za a yi abin da za a yi shine ki ce same ni a ofis sai mu tattauna da shi in gaya za a yi na fidda masa miliyan uku na bashi amma fa sai dai bashi ne ba kyauta ba saboda nima ba kuɗi na bane kuɗin kamfani ne so sai ki mai bayani yayi kokari lalle lalle ya da musu da kudin su akan lokaci a mai musu kin ji ai ka san na san ba zai wasa da shi ba ka san shi yana da kokari in Allah ya da zan same shi zan faɗa mai to sakiran mantin da dai na riga da na magance miki damuwarki ka yi faɗa maka ai maganin karamin damuwa saura babba ah, ba To mece ce babban damuwar? yunwa nake ji ni sauri mu je mu ci abinci <laughs> Ali ya yake na wai yunwa kike ji to ai yanzu a gurin abincin muka fito zamu je ba sauri to ki mun dariya mu Aliya Aliya he Aliya Aliya he Aliya Aliya he Aliya Controller ka ce mu akwai matsala kuma har yanzu ka kasa sanar da ni matsala mu zauna mana gaskiya ba maganar zama bane haka ne akwai matsala ina mai takaicin sanar da kai cewa matsalolin da ke faruwa na kudaden da suke bata a kamfanin nan na kowane ofis bincike ya nuna min cewa daga ofis ɗinka suke fita a ka'ida bai kamata in sanar da kai wannan zancen ba amma bisa mutunci da ke tsakanina da kai naga ya dace in zo in sanar da kai ka san abin da ake ciki amma control yanzu me abin yi to abin yi kawai shine a maida kamfani kudinsa in ba a samu kudin kamfani an maida musu da shi ba akwai matsala ina mai takaicin sanar da kai cewa in dai har ba a samu kudin nan ba banda aiki da zaka rasa sai ka tafi gidan yari taimako ɗaya zan iya yi shi ma zan yi ne bisa irin adalcin da kake mun a wannan kamfanin kana kyautata mu iya daidai gwargwado ni ma kuma wannan dama ne da nake da shi na in kyautata maka har sai bayan sati biyu sannan sai in miƙa amma a yi ƙoƙari nan da sati biyu a samu kuɗin kamfani a maida masa shi insha Allah zan yi na gode insha Allah zan yi Thank you. tunda dai har yanzu bai dawo ba idan ya dawo sai ki biyo ni da kuɗin gida ki kawo min sai ki zo ki karɓa abinki ko ba haka ba wallahi ba san me yasa ma yau ya jima ba bai jima ba fara alaikum. ce maka sanin rizuwa ka ki amsa lafiya? Ki haƙuri. Wallahi Aunty Maryam ce tun ɗazin take zaman jiran ka dama. Gol ta kawo min wai tana son in siya tana son ta amfani da kuɗi yanzu yanzu. Dubu ɗari ne kawai. Ki ba ta abinta, Aliya. Ki gaya mata ni ba ni da wani dubu ɗari da zan iya siyan gol a halin da nake ciki yanzu. Gaskiya. Haba don Allah ta kai awa ɗaya tana tsanin jiran ka tun da sai daga kamar ne mata walakanci haba Aliya ba ni da kuɗin da zan iya sayan gwal yanzu kin gane idan kuma ke kina da kuɗin da zaki saya akan kin kanki to ki saki ba ta kuɗin da ta tafi kin gane ai ce ko dai kin yago mana da ɗan kawar kauri da ni ma na samu Tanti Maryam wallahi ya ce bai da kuɗi. Kamar ya bashi da kuɗi? To da yake ce bai yi ra'ayin siya ba. Dan ni na san bai rasa ba. Haka dai ya ce bai da kuɗi ya Aikin banza kin sa na bata lokaci na a banza a wofi. Ni wallahi ya na sani ma na tashi ne tafiya da tun na je na kai wa ajiya binta ta riga ta bani kuɗin. kin sa na ɓata lokaci na ina tsiya ina dubu ɗari ina tsiya ina dubu ɗari ai kin ga irin ta bari ki ji in gaya miki aliya idan za ki canza taku ki canza dan ni ba zan iya zama da namijin da ba zai iya sai abun abin naira dubu ɗari ba ina tsiya ina dubu ɗari ki canza takun za ki canza wannan ba mijin zama bane ba mijin arziki bane da za a zauna da shi ki canza taku na gaya miki ki yarinya ce baki san inda yake miki ciwo bane shi yasa ni kin ga tafiya ta ba zan iya irin wannan kananan harkokin ba dubu dari. ki ya gudan Allah ya sauwaye kin bata min mare wallahi my gaskiya yau ne ka watsa maka sa ido ai at least ko baka yi niyan sai mun din nan batun da kaga anti maryam ne ta zo ya kamata ka saya mun ko dan gudun maganganun ta ka san ta Aliya wake me kika dauke ni saboda ni ne mai kudin banza ko kuma mai kudin banza shikenan kuma duk wani shara da bola da kika yi ba sai ki zo saboda ni a bas ni ne ma ku ce ban san ciwon kaina ba sai banza sai wofi to ai ga irin ta nan a dalilin matsamin da kike in sai wannan in sai wannan da ke da umma da jazubi kun sanna cikin matsala kudin kamfani ya yanke a kaina naira miliyan arba'in ake nema a hannuna ina nake da hanyar samun naira miliyan arba'in aliya dear. Don ka bar tunanin nan kwanta. Duk Allah ka manta komai in Allah ya zai dawo daidai mana. Ko goma Aliya. Ki zai zo in kwanta din yanzu. cewa na yi kin ga mutanen tun kafin su gane su san halin da ake ciki yana da kyau Nina zauna na yi tunani na yanke hukuncin da ya dace na ce me zai hana mu ɗauki duk kadarorin da muka mallaka mu sayar domin na samu na mai da kamfani kuɗinsu kin san fa su kamfani ba su da asara kuma ba sa ɗaukan asara haka ne wannan tunanin kan shi ne daidai amma ni a tunanina ai baya da filaye guda biyu sai kuma motar kabanga babu wani abin da za a ce in an daga an sai za a samu kuɗi masu kaurin nan aliya kenan kin manta da kuɗin da na bawa ki miliyan uku zai ja jari aikin sun damar lokacin na gaya miki ba kyauta na bashi ba ado na bashi kuma idan lokacin buƙatar kuɗi ya taso zan yi magana da da kuɗi na mai da wa kamfani kuɗinsu so kin ga yanzu sai a yi mishi magana sai ya kawo kuɗin shi ma da a haɗa a ciki ko kuwa Ayya, my Ai na manta ban faɗa maka ba. Barayi sun je sun balla shagon shi suka kwashe komai ko sun ce su bar mai ba. Aliya, kina so ki ce min kuɗin da na ba yayanki naira miliyan uku ya jajari ne aka je aka balle shago aka kwashe kayan? amma tun lokacin da abin ya faru ku ba ku ba wanda ya gaya min ke ba ki gaya min ba dan gidan ku bai gaya min ba sai yanzu da nake bukatar kuɗi na za a gaya min haka a haka in aka yi haka amin adalci kenan I'm sorry dear. Na ga shi ma ba sanin shi abin ya faru shi sa. To shikenan. Babu damuwa na ji wannan. Yanzu sai ki ɗauki mota ta da motar ki sai na haɗa na siyar. Na san dai ba wani kuɗin kirki za a samu ba. Amma a haɗa a samu rage bashin da yake kaina na kamfani. Gaskiya. Kaga ran Allah Abbas ta Yanzu duk cikin gidan nan ka rasa abin da zaka haɗa ka sai da shi har da mota na? sai da inda ba da zuciya ɗaya ka sayan mun ba aliya da bakin ki ke gaya min irin wannan maganar yanzu dama ashe akwai ran da zan kalle ki na gaya miki magana makamancin wannan ke kuma ki mayar min da irin abin da kika mayar min yanzu ta nake abin da kika mallaka ga baki daya ai na wuri na isa da shi yanzu dai ina cikin matsala na ce ki kawo mu sayar na samu na haɗa kuɗi na biya shi ne da ce ba za ki bayar ba kaga kawai malam shi kenan ban taɓa tunanin za ki gaya min magana makamancin wannan ba aliya a rayuwata kaga ni ba da manufa na faɗa ba idan hakan ya ɓata maka rai Allah ya baka hakuri Aliya Aliya Inna lillahi wa inna ilaihi amma ina faɗa miki tuntuni a kullum gaya miki nake cewar ki gina kanki kada wai ki tsaya ki dogara ki ce wai sai abin da mijinki ya baki sannan ki amfani da shi to kin gani yanzu magana ta ta tabbata ya samu matsala ya fara kai ido dan kayan dan kan kayan da ya mallaka miki ai gaskiya anti maryam shawarwarin ki su suka taimake ni don kin ga yanzu fa ina da filaye guda shida amma ba tare da Abbas ya sani ba. Na tabbata da ya sani da ya lissafa su a cikin ƙaddarorin da zai sayar. Ashe dai kin gane, kin ga yanzu idan ya shiga cikin matsala sai ki dinga ɗaukar ɗan kuɗinki kina yin 'yan hidimominki ba tare da ya riga ya sani ba. Allah ya so ni na yi farar dabara. Gaskiya a cikin san rayuwar duniyar nan fiye da ni. To ai dama ne za ki tsaya wai ke ki biye wata soyayya. Yanzu ya gaya miki ana magana wata soyayya. ai yanzu kawai soyayyar ka kuɗin ka wa ya gaya miki yanzu cewar akwai soyayya tsakanin miji da mata ai yanzu kowa kawai ta kansa yake yi duk wannan soyayyar yaudarar kai ce ba gaskiya ba ce an gaya miki ni ta wasa ce <laughs> gaskiya dole ke bala'i ce Oga, a gaskiya kudin da ka kawo ba su isa su covering din abin da yake kasa ba saboda issue din shine kaga kudin nan sun yi kaɗan sannan banda haka ni fa ina da wani shawara da gudun kar a samu matsala ina ganin kawai ka je banki a ranto kuɗi a banki a haɗa a ba kamfani kudin ka haba controller wannan kuɗin ko da ka gana kawo ba sai da na sai da mota ta na sai da motar matata duk wasu filaye da na mallaka da kadarori na sai da na kaɗar da su sannan fa na samu na haɗa wannan miliyan goma sha hudu amma kana magana in je banki in ciwo bashi ta ina zan je banki kuma in ciwo bashi idan na ciwo bashin banki da me zan biya na san Allah a gaskiya ni ban da abin da zan iya yi iya taimakon da zan iya yi ke saboda gaskiya ka san kamfanin nan yadda yake ya salam da sarki abokina ana suna na abin da ya faru Allah ya ƙara kiyaye gaba amma ba komai na gode wallahi kai lokaci ya yi bara mu wuce dama makaranta zan shiga na ce bara mu biyo an shiga eh wallahi tallahi asan daɗi na yana hospital gane ita kaddara dama tana zuwa ne a duk lokacin da Allah ya rubuta saboda ko da mi fatan Allah ya samu dace ina tunanin nima wucewa zan yi saboda akwai wasu yara da suka zo daga kaduna eh, eh, zan ɗan ji za ka je zan ɗan ka gane amma ba tsala dai ka gane dai ka ga jira na abokina abokina ka yi hakuri ka damu akwai allah yanzu ana san zama abun gudu saboda kaddara ta same ni Ta yi hakuri ka damu kaji muna tare Kana jina? Kafin mu ɗauke ka aiki a gidan nan. Sai da muka baka sharuɗa muka baka dokoki ka karanta ka tabbatar da su sannan ka sa don haka ba za ka cika kuɗin kamfani ba sannan a yale ka Allah ya sai wani ka sai ka fito da wannan kuɗin miliyan ishirin da biyar miliyan ishirin da biyar inna lillahi wa inna ilaihi din girman Allah ka saurare ni ka tsaya ka je labai Hello? Kuna kuna ƙasa? To bara ga shi ne zan miƙa muku shi. Yana Inna lillahi. Allah eh. dan girman Allah ka mutu. Dan girman Allah ka yi. Get out. Get out my friend. da shi nan minti biyar kawai na baku da abin da za ku. kai ne ka zama haka. Duk abin da ya same ni laifi ne. Na ɗauka zan iya kyautata wa kowa ba tare da na samu An san abin haka yake. Yanzu ciki. hukunci za su tura mu kuma na san tabbas ƙarshe sai na je gidan yari saboda ban da kuɗin da zan biya abin da ke tuhuma ta a'a abbas insha Allah hakan ba za ta kasance ba ina amfani na a tsakaninku za mu zauna da ɗan uwanka duk yadda za a yi a nemo kuɗin da a mayar musu da kayansu ba zan bari hakan ta kasance ba Allah da ina rabi ka tafi kurzun ba. a basu don Allah ka haƙuri a kawo ne a gida. Na yi da gama. Allah ya ka zai kawo faru. Ka kuma da zuci. Kuma ka ga da koyi da su. Ga abin da ya sami. Je, K'a tausayi? mahaifiyarsa ce fa ya muna tattaunawa za ka janye shi yanzu da wani wuce irin musifa ce na irin tashin hankali yau yanzu haka za mu tafi bashi mu je kabiru mu je mama da zuri wani al'amari mai gari ya waya ina amfanin irin wannan ka duba ka ga yadda yaron nan ya tsinci kansa a cikin wannan hali dama in dai mutum ya ƙi ai ba zai ƙi gani ba an gaya masa an gaya masa yaron nan ya rufe idanu ya ce ya ji ya gani hmm? ina amfanin ka rayu kana tare da mahaifinka ba za su gaya maka yadda ba hakuri yanzu baka ji yadda numfashi na yake dauke yake wani sama sama gaba ɗaya ba na jin daɗi saboda haka ne yanzu daga nan gida zan wuce kana ji ko ne kai sai ka je ka samu dan uwanku yaran ku je ka gaya musu cewa shine zai zo wannan wajen yi wannan aikin ai ba aiki na bane insha Allah kuma ku tabbatar idan kun zo kun gama ta wannan al'amarin ya je ya kai ni asibiti gaba ɗaya ba na jin daɗi Allah ya amin amin kaji dama na gani lokacin da ya dage kan zai aure yarinyar nan sai da na faɗa na ce kar ya aure yarinyar nan yanzu ƙarshen da irin wannan mata masu fara kafa ya jiya ka bar da ya cikin kansa ciki hakuri za ka yi yara kai kaɗai ka rage wanda za ka yi taimaka mu yanzu ma da gurbin sanda ne kuma ba ta jin da su sha ce ne ba da zan yi ya baki kokari na amma gaskiya gaskiya irin wannan mutum ya faɗa magana ana injin sa. Anti Maryam, ina jin ki. A halin da ake ciki yanzu, kamfani sun tura an kama Abbas. Yana halin police. shikenan kin ga ta faru ta ƙare wa an yi wa mai dani ɗaya sata me kike nufi shikenan kin ga zama ya ƙare tsakanin ki da shi Allah ya haɗa kowa da rabansa <laughs> ban gane ba abin da nake nufi shine aurenki da Abbas ya riga ya zo ƙarshe dama shi aure kin san rai ne da shi dan haka naku ya cimma lokaci Aunty Miriam, ta yaya kike tunanin zan iya rabuwa da abbas a halin da yake ciki yanzu ba kya tunanin idan na yi hakan duniya tsine min za ta yi ai gara duniya ta tsine miki da ki jefa kanki a cikin wahala yanzu abbas kin ga ba zai iya amfana wa kansa komai ba ballantana ya amfana wa wani kin ga shi shikenan gara kawai ya sauwaƙe miki ki je ki samu wanda zai iya kulawa da ke ki aure shi gaskiya anti maryam abbas ba zai iya rabuwa da ni cikin sauki yadda kike tunani ba A'a. Ai kotu za mu kai shi ya rabu da ke ko baya so. Kin ga. Tashi mu je ki hara da kayan ki bar masa gidan. Domin zaman ki a wannan gidan ba shi da amfani. Mu je ki ƙara gaba. Allah ko? Ƙwarai kuwa. Ai yanzu abinda da za a yi duk wani abu da kika sani irin gwal ɗinki da ki sufofin nan ki tashi mu shiga ciki ki je ki tattare shi duk akwashi a bakar ba za mu bar masa komai masa yan ko matsayi kayansa da ya rage tashi mu je da Allah tashi tashi tashi mu je a tattare su ga baki ɗaya ki zauna kina wani wani abas abas abas ne Allah can mu je Ajiya, ya kuma iya ai. Ajiya, ya kuma muka ji eh da ji da mai gida. An gode Allah. wato ajiya dama ai tun na nake ta son ɗan shiga cikin ɗan same ki kin ga yau kimanin e wata biyu kenan ajiya ga shi za a shiga na uku kuma albashin na yanzu ebi wannan ba kuma kin ga da iyalai a gida shi isa na ce ba ne miki e magana ni da ka san dalla ta malam ka gada kata da za ka ci ta baka wani kudin aiki ta ɗauke ka aiki ka bari wanda ya ɗauke ka aiki ya biya ka mana ka ga ita ma tafiya za ta yi kai ma don haka ka tattara kayanka ka tafi ajiya ai yanzu idan aka ce wannan wurin ajiya to ina rani da mai gida an sawa tun eh ana iya rayuwa iya ne kaga dakata kaga sai ka je ka nemi aiki a wajen mutanen da ba su san zafin kuɗi ba kaga mu mun riga mun gama ba ma buƙatar mai gadi ke ka aiki sai lalle ka ka Allah yabba na iya kai an tunnawa ki Allah ita din tuguwa daji ki dama ni ba kaunar ki nake ba wace ki da ake wani zo ce wani mene wannan kin ga dan lama ware aka ce ki ware a da gargaji dama ni ba kaunar ki nake ba na ganin ki kin zubin munafukai na da gargaji ki munafuka ni tun kike zuwa dama ni ba kaunar nake ba wannan shi ta ce ki ta buga ina jin ki bana buɗewa munafuka ba ki ta komai kin ga eh da Iyane ta zo ta na zige ta kai ka gani ba in ba da gargaje ta ba ma ni iya ne wallahi yanzu ina tsara a wannan wurin tsawon kwana biyu amma ba ki zo kin duba ni ba sai yanzu kai hakuri a abbas gani nayi ko koda na zo bani da wani abin da zan iya taimaka maka da shi shi yasa na ga zuwan nawa yi da amfani yana da amfani aliya wallahi yana da amfani tun lokaci ne da nake bukatar ki a kusa da ni lokaci mara daɗi kamar yadda muka zauna a lokaci mai daɗi tare da ni da ke. Kinga, ni fa kyamar gurin nan nake, don haka ki ki gaya masa abin da ya kawo bar wajen nan. Kai hakuri. Don a daidai wannan lokacin ba zan iya rayuwa da kai ba. Don Allah ka taimaka kawai ka sauƙaƙe min in yi tafiya na. Aliya, ba sai kin bayana hakuri ba. Kamar yadda kika amince da ni farkon haɗuwar mu da ke. kika yadda za ki zauna da ni da daɗi da ba daɗi a yanzu ma ba zan matsa miki ba idan har kika zaɓi cewa rabuwa na da rabuwa mu da ke shine abin da zuciya ki fi so zan sake ki aliya na sake ki amma yana so ki sa a ranki cewa idan duniya ta samu labarin soyayya, mu wallahi duk duniya babu wanda zai da cewa akwai wata soyayya a doron duniya ne. a can babu shi aliya kuma ina so bai kamata ki haɗa rayuwa da wannan mara mutuncin yar uwar taki ba kai ina ma tun lokacin da naga ta manne miki wallahi na tabbata wata rana sai ta lalata miki rayuwa ni ce mara mutuncin kina da mutuncin ne kina da mutuncin ne dakata abbas ka daina zagar min yar uwa kana ce mata bata da mutunci bata da wani alaka da sakin da kai min ni ce nan ne ra'ayin kaina Allah sarki Aliya, yau a karo na farko kin mun ƙarya. Na tabbata wannan ba Aliya ta bace. Wannan ba Aliya da na zauna da ita a matsayin ta bace. Ina so na gaya miki wani abu. Wallahi, wallahi duk daren dadewa. Wata rana za ki nadama abin da kika yi a gare Kai da Allah kuma sunya ta isa ka. Don ni a soyayya. yadda kike ina nan ke da Allah ta so kuma wa yake wani so yanzu ai yanzu kawai mata tafi karfin komai in gaya miki ke zama na kina da kuɗinki a hannunki hajiya to shine zaki ga namiji yana binki amma ba ni magana so ba wa yake wani so yanzu ni dai Allah ya saka wata rana in yi nadama don a basa kai baɗa nadama a in dai ki bi kan turba abin da na dora ki na tabbata ba za ki taɓa yin nadama ko da na sani ba in dai ina tare da ke in dai na baki shawara kin karba to ba za ki taɓa yin nadama ko da na sani ba ke dai kawai ki bi abin da na dora ki akai shi ne magana wannan matsalar da yake fuskanta na riga na yi kokari na ga wanda ya kamata a ce za a gani kuma Allah ya da ina ganin matsalar ta wuce domin kamfanin sun yadda cewa sai ci gaba da yin aiki su rika biyan ya dinga biyan sa akai akai har ya gama biyan abin da suke bin shi alhamdulillah mun gode wa Allah ai barin ga mana abu da sa'a bai wallahi yayi sa'a yayi sa'a suna jin daɗin aikinsa sun ce gaskiya yana ƙwari wajen aiki abin da yasa kenan sannan kuma kaga su umma da yan uwa gaba ɗaya dole sai an gane cewa bai kamata a dinga ɗora mai nauyi da karfin sa ai ba ma sai an fara masa ba da kansa zai gyara mu ma kuma matsayin mu na yan uwansa dole za mu rage ba za mu dinga ɗora masa nauyin da ya fi karfin samun sa ba gaskiya Allah samu dace amin amin alhamdulillah sai mu ƙara yi wa Allah godiya bas ba abin da za mu ce da Allah sai godiya da ya kubutar da kai daga cikin wannan halin saboda haka wannan ya zama ishara a gare ka ka gane ko nan gaba sai ka kiyaye ka san irin mutanen da zaka ka rayuwarka da su yanzu hajiya ba gashi ba yarinyar da yake nuna ya fusanta ya fifita ta akan kowa ita ta fara watsa masa ƙasa ido ai ka kyale ta kawai ai duniya ce ta fi ga ruwa jima ta je abin da ta kanta ta yi wa sai ta saurari abin da zai biyo bayan ta a gaba to gaskiya hajiya ya kamata ya ƙara samun sabuwar abokiyar zama saboda ba zai yiwu zauna haka ba zazuli kenan kai yaro ne kuma kai baka san me na gani ba kuma in ce baka ji me na ji ba aure zan yi aure dole amma gaskiya umma ba yanzu ba saboda ni wallahi gaba ɗaya matan mafa fa tsoron su nake ji da zai dinga gani ko duk wacce na ɗauko ma za su ta dinga min abinda irin abin da Ali ya ta wallahi tsoron da ke ji waye gaya maka bar na gabas take ai ana nuna maka kana a'a ana ce maka ga annabi kana rinsa ido yanzu ka gane gaskiya ko to saboda haka aure shine cika da kamala da mutuntaka ta ɗa namiji idan ɗa namiji bai aure ba ko zai haura shekara talatin in ya kai arba'in sai dai a ce mai tuzuru amma yanzu fatin da kayi aure sunanka gauro saboda haka ba zai ka ci gaba da zama a matsayin gauro ba dole ne a nemo mai hankali mai nutsuwa ba wacan irin wacan mm, mm, da muka yi ta fama da ita ba ana baka kana kin karba hmm? kwantar da hankalinka ka tsaya tsayawar da kakanni ba kowa ne ya zama duba a zama hali ɗaya ba ko cikin ku ɗaya da mutum zaka ga halinsa daban naka daban ba zai a ce duk mata halinsa ɗaya ba saboda haka masu hankali ne tsatso suna ɗan a gefe guda a zaune yauwa dole ne a yi aure. Hajji ai ga yarinyar na makociyar mu ai tana san shi kai. Wace ce? Yarinyar na umi. Alhamdulillah. Kai kai. Yarinya ku mai hankali ai baka san wani abu ba zama lafiya lau. in gaya maka saboda tun da aka faɗa na ji abin yayi min <laughs> ai dama wancan tun da aka faɗa bai yi ba kaga koyi da al'amari ya kasance yawwa alhamdulillah to ya za a aje a same ta alama insha Allah za a yi amma mun kin san adda ki ta yi tasiri ba Allah da ba da aka bada sun garkame ni <laughs> Allah kiyaye gaba amin amin hajiya gungunin gida wannan hamsin wannan ashirin wannan kuma kullum ashirin ashirin ne wane kake so kowanne ma amma ni da mai gyaɗan nake son haɗa sai ban gane hadda mai gyaɗa ba me kake nufi gane wace gane ke ba wayayya ba ce kaga malam idan za ka sayi gyaɗa ka saya in ba za ka saya ba kuma ka ban waje amma ina ganin ki wayayya kuma ki san in ba ki gaskiya ni ban sayi gyaɗa NGO. Hanke a soyayya yadda kike ina nan alkawarin ki shi na rike zo ki rike a soyayya Abbas Dama kana nan ba kai ka prison ba? Ina nan Aliya. Ba kai ni prison ba. Kuma zancen da nake miki yanzu na koma aiki na a matsayina da nake a ofis ɗin. Ina da lafi Wannan ai motar ka ce. Dama ya kalli ne sai. Da aka yi settling aka dawo da komai daidai ya mun da kayan. <laughs> Rayuwa ke. A dama na gaya miki. za yi da na san abin da ke aikata kuma gashi ranar ta zo ya kenan ina filayen da kika saya ba tare da sana na sani ba ina kudaden da kika iba kika boye ba tare da na san kin boye su ba suna ina mutum mariya ta cuce ni ta jefa ni cikin sabon rayuwar da ban saba ba filaye komai ya kare a fastin Allah ka taimaka ya yafe mu ƙarshe iyayena ma sai da ta ni da su Abbas Allah ni. wallahi ba abin da yake damu kuma ni ai taimako na kika yi. Saboda da baki min abin da kika min ba da ba gane halin dan adam ba. Da baki min abin da kika min ba da ba zauna da tunanina da hankalina na yi tunanin cewa dan adam zai iya canjawa ba. Kuma ba zan koyi darasin da na koya tattare da abin da kika aikata min. Tabbas na ta tausayin ki a halin da na yanki kina sai da da a rana a titi. hanya. ke ce kike sai da gyada a rana a titi ba to sai ki amma abu ɗaya ne zai sa ba zan yi ne da ke gidana ba a matsayin matata wallahi na san iyayena da ɗan uwana ba za su taɓa yadda na me da ke ba abin da nake so da ke dai kawai sai da ke hakuri idan kika ga idan kina da buƙatar wani ko a na.